yammacin asabar sha uku ga watan Rabi'u al'akhir hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara dubu ɗaya da dari hudu talatin da bakwai daidai da ashirin da uku ga watan januwari shekarar miladiya ta dubu biyu da goma sha shida wannan shine kaset na hamsin da ɗaya daga cikin jerin giyar kasusuwan karatun littafin zadul ma'adi fi hadi khairul ibad wallafar al'imamul muhaddisul mufassirul faƙih abu abdullah muhammad ibn abi bakarin zura'i ad-dimashqi wanda aka fi sani da suna ibn qayyim al-jawziya shaykhul islami athani Allah ubangiji ya fata mishi littafin zadul ma'ad mawsu'a ce ta tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi littafi ne komai da ruwanka dangane da dukkanin al'amuran da ke da alaƙa da rayuwa da manhaji da tarbiyya da karantarwa da al'adu da tsarin zamantakewar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rayu a kai, babu shakka Ibn qayyimul jauziya ya kai matuƙa wajen tattara bayanai game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da tafarkin rayuwarsa malamai suna masa jinjina saboda lura da cewa ya rubuta wannan littafi alhalin yana nesa da ƙasarsu nesa da maktabarsa nesa da kayan aikinsa a lokacin da yake halin aikin hajji a ƙasar makka Allah ubangiji ya saka mashi da alkhairi za mu tashi a inda mala yake cewa faslun fi hadihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama fi sunani war rawati bayan da mala ya gama mana bayani akan abubuwan da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake aikatawa bayan sallah na azkar da addu'o'i da sana'i da yabo da yake wa Allah da yadda yake gudanar da waɗannan abubuwa muka ji cewa waɗannan azkar su yake yi babu wata addu'a da ake yi ta ainihin wato a yi ta jima'iyan wannan na faɗa saura suna amsawa ko kuma a samu wani limami ko wani malami ko shehi ya dinga raba addu'a ana kulhuwallahu kafa uku idza ja'a falaki da nasi laqad ja'akum ayatul kursiyu da alam na sharaha wane da wane duk waɗannan ba sa cikin manhaji na annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wajen addu'o'i a bayan sallah muka ji cewa kuma har ila yau dukkanin tasbihin da manzon Allah yake yi sallallahu alaihi sallama yana kirgawa ne da ƴan yatsun hannunsa baya amfani da wata na'ura ko wata fasaha wajen kirga waɗannan tasbihai tare da cewa kuma a lokacinsu suna da fasaha da ilimin da za su iya yin wasu abubuwa makamantan haka kamar carbi ko ire-irensa daga cikin kawaid kuma na ainihin tantance bid'a shine duk abin da yake a zamanin salaf akwai imkaniya ta yin sa idan ba su yi ba ya nuna ba shi da alaka da addinin musulunci kenan Allah ubangiji ya tsare mu daga bid'a da sharrinta a takeice malam yake cewa shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama dangane da sunnoni tabbatattu sune raka'o'i na nafilfili waɗanda ake yi a kafin ko bayan sallolin farilla wa kana sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yuhafizu ala ashri raka'atin fil hadari da'iman manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ya kasance yana kiyaye sallata wasu rakawoyi guda goma matukar yana zaman gida diman da'iman baya fasa su sai dai yana halin tafiya ne wahiyar lati qala fi ibn umara waɗannan rakawoyi guda goma su ne abdullahi dan umar Allah ya kara masa yadda yake ba da hadisi game da su yake cewa hafiztu minan nabi sallallahu alaihi wa ala'adu wa salama a raka'ati na kiyaye wasu raka'o'i goma waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wa ala'adu wa sallama yake sallata raka'ataini ƙabla zuhuri zuhri yace raka'a biyu kafin a zahar, wa raka'ataini ba'a da raka'a biyu bayan zahar hudu kenan ko wa raka'ataini ba'da al-maghrib fi baitihi da raka'a biyu bayan sallar magriba amma a gida ba a masallaci ba shida kenan wa raka'ataini ba'da al-isha'i fi baitihi da raka'a guda biyu da yake yi bayan sallar isha su ma a gida yake yin su takwas kenan ko wa raka'ataini qabla salati subh da kuma raka'oi guda biyu waɗanda yake yi kafin sallar asuba waɗanda su ma waɗannan a gida yake yin su amma Abdullahi dan Umar bai ambata ba a wannan wajen wannan hadisi Imam al-Bukhari ya fitar da shi da sauran malamai babu wata kura akan shi fa hadhihi lam yakum yad'uha fil hadari abada malam yace waɗannan nafulfuli sam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya barin su a halin gida har abada bai fasa yin su ba in dai yana zaune a Madina to bai fasa yin raka'a biyu kafin azhar raka'a biyu bayan azhar raka'a biyu bayan magariba a gida raka'a biyu bayan isha a gida raka'a biyu kafin asuba manzo Allah baya fasa waɗannan sune as-sunanur rawatib da ka ahlus sunna a kiyaye waɗannan nafilfili a ci gaba da yin su a raya su yana daga cikin abin takaici da ban mamaki yadda ahlus sunna ba sa yin waɗannan ainihin wato salloli galibin mu kawai muna takaituwa ne akan sallar farilla da an idar kowa ya zama min sara'anin nasi daga cikin yan gaggawa tasbihi ma akan mashin muke ko akan kafa ko a hanya komawa kasuwannin mu ko shagunan mu ko ofisoshin mu ko wuraren firan mu abin da ya kamata mutum ya kokari yayi istiglalin waɗannan damammaki dan sallatar waɗannan salloli domin lokaci zai da ba za ka iya su ba saboda damuwar rayuwa ko kuncin talaucin rayuwa ko yawan shekaru ko makamantansu hadisi ingantacce al-Imam Abu Dawud ya fitar da shi cewa bukhari ma ya fitar da wani bangare na hadisin duk mutumin da ke ayyukan alkhairi idan ya samu larurar da ba zai iya ba za a ci gaba da bashi ladan waɗannan ayyuka kamar ka ce za a ci gaba da bashi fansho na wannan ayyuka ma'ana mutumin da ke yin sallar nafilfili ko kiyamun laili ko azumi ko yawan tilawa alqur'ani ta zama al'adarsa ana nan sai wata larurar rayuwa ta hana shi kamar a ce mai azumi sai ya gamu da ciwo irin na ainihin gyamban ciki ba zai iya azumi ba ko na farilla ko wanda yake wato mai yawan sallar dare sai kama aikin gadi ba zai iya sallar dare ba mai gadi ne ko direban mota ne ko ya tsufa ba zai iya yawan wannan tashin sallar daren ba to Allah zai sa mala'iku su ci gaba da bashi ladan wannan aikin haka kuma in bai da lafiya ne za a ci gaba da bashi ladan aikin da haka jama'a mu yi kokari mu dinga waɗannan salloli Allah ya sa mu dace sai malai yake cewa walamma fatathu raka'atani fi ba'da az-zuhri wata rana raka'a biyu din nan na bayan azhar sun taba kubucewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama qadahuma ba'da al-asr shine ya rama su bayan sallar asar tace kissan nan ta ainihin matarsa da har ta sanya wata baiwa ummu salama ce ko ta sanya wata baiwa ta je ta dakata ta ji me yasa yake yin sallah bayan la'asar bayan kuma ya hana ma'ana wannan yana tabbatar da sunnancin idan ma har ka rasa damar yi bayan azar saboda wata bukata ko wata larura to kana iya qaba'in ta karama ta bayan la'asar wadawama alaihima kuma ya dimanci yin waɗannan raka'o'i guda biyu na bayan sallah azhar li'annahu sallallahu alaihi wasallam kana idza amila amalan asbatahu wa qada as-sunan war rawatib fi awqatin nahy amul lahu wa li ummati manzo Allah ya kasance idan ya dage akan yin wani aiki idan yana wani aiki yana tabbatar da aikin bai fasawa domin shine mafi alkhairin aikin lada da zaka yi adwamuhu wa in qalla ka nace kulli ka karanta aya goma iyakar rayuwarka yafi akan rana guda ka zauna karanta izu shida amma kuma sai ka saki baka sake karantawa a ce kullun kana ainihin yin wannan nafilfili ko da kwaya ɗaya ce ka rike kullun baka fasata yafi akan ka tashi da dare kai tai kuma ka gaji ba za ka kara yi ba sai bayan wata shida adwamu wanda za a yi ta yi ana nanatawa domin Allah ba zai gaji da baka lada ba sai ka gaji da aikata kamar yadda hadisi ya tabbata ina fata mun gane wannan yace kuma rama wannan sunanin rawatib da a cikin lokutan da aka hana ne ba khususiya ce. gama gari ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sauran al'ummarsa ma'ana indai kana yin ta a matsayin sunanin rawatib sai wani dalili yasa baka samu halin yi ba in ka tuna ko da lokacin da aka hana ne sai ka tashi kai wa amma almudawamatu ala tilkar rak'ataini fi waqtin nahyi fa mukhtassun bihi kama sayati taqriru dhalika fi dhikri khasa'isihi insha Allah ta'ala amma dimantar yin raka'a biyu a lokacin da aka hana kamar bayan la'asar ba kai tsaye bayan la'asar ba can bayan la'asar to wannan daga cikin khasa'is wanda za a je can gaba inda za a yi bayani akan khasa'isar rasuli sallallahu alaihi wasallama to za a ambaci wannan a can manzo Allah yana da wasu abubuwa wasu qawaid na rayuwa da wasu shari'o'i da Allah ya bashi ƙari akan wanda aka baiwa al'ummarsa wanda kuma shi da kanshi ne ya bayani a waɗansu lokuta sa'an da ya aikata waɗannan ayyuka shine yi bayanin cewa waɗannan ba noni da za a koyi da shi akai ba ko kuma ya zo ƙarara ya bayyana cewa wannan ba sunna ce da za a aiki ai koyi da shi akai kamar auren mata fiye da hudu kamar halascin ba sai ya raba kwana a wurin mata ba turji man Umin hunna wa tu'yi ilayka man sha ire-iren waɗannan da haramcin a auri matar shi bayan yaros wannan mana daga cikin khususiyarsa sannan da wasu abubuwa ire-iren waɗannan kamar farlancin sallar dare gare shi na filatan laka wa min fata layli fatahajjad bihi laka ga sunan birjik da halaccin wisali azumin ya yi azumi lokacin sharuwa ya yi ba zai sha ruwa ba ya zarce da azumi gobe ma ya ƙara yi wannan ma ya tabbata ga annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma cewa duk matar da ya gani in ya ga ta mishi kawai shi ta zama matar shi suna nan da yawa akwai littafi musamman da alimamu yi yayi khasa'isul mustafa sallallahu alaihi wasallama ya lissafo su da dama ɗaruruwan ainihin khasa'is na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama suna akwai wanda suke a cikin shari'o'i akwai wanda suke a cikin falalolinsa akwai wanda suke karamomi ne da Allah ya ƙara mushi a ƙari akan irin wanda Allah yake baiwa annabawa kamar kasancewar shi manzo ne ga dukkanin al'umma ba ga wasu yanki ko wasu mutane ko wata ƙasa ba kamar kasancewar shi Allah ya bashi falalar da kafin wata guda da ya kai farmaki cikin kafirai za su firgita su tsorata su shiga cikin taitayin su rasa yadda za su suna nan da yawa in ka karanta a shafa malam alqadi iyad al-yahmusi ya kawo maganganu da dama a kansu Allah ya gafarta mashi sannan da wancan littafi na al-Imam Suyuti da kuma littafin Dalailun Nubuwa na al-Hafiz al-Baihaqi Abubakar al-Baihaqi shi ma a cikin Dalailun Nubuwa ya tattauna akan khasa'isul Mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama Allah ya kara mashi martaba da daukaka da salati a duniya da lahira a takeice malam yace za a yi bayani akan wannan a can inda za a tattauna akan khasa'isul Mustafa sallallahu alaihi wa sallama wa kana yusalli ahyanan qabla adh arba'an wani lokaci manzon Allah maimakon raka'a biyu kafin azahar wani lokaci yakan mai da su raka'a hudu kama fi sahihil bukhari kama yadda bayani yazo a cikin littafin al-imam al-bukhari as-sahih ana aisha radiyallahu anha annahu sallallahu alaihi wasallama kana la yad'u arba'an qabla adh daga aisha Allah ya kara mata yadda uwar ta ce. manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance baya fasa yin sallah raka'a hudu kafin azhar wa raka'atayn qabla al-ghada da raka'a biyu kafin asuba sai malam yace fa ma an yuqala to ko dai a ce innahu sallallahu alaihi wasallama kana idza salla fi baitihi salla arba'a idan a gida ne zai yi sunnatu az-zuhri al-qabliyya to yakan yi hudu ne shi sa Aisha ta gani ko kuma wa idza salla fil masjidi in ko a masallaci ne salla raka'ataini to sai yayi biyu wa hadha azhar ibnu qayyim ce wannan yafi fito da magana fili saboda in ya riga ya zo masallaci yanzu ana jiran shi ne ya bada sallah to sai ya takaita sunna qabliya ta Azuhur sai yayi biyu kadai idan ko bai riga ya fito ba to sai ya ƙara yayi hudu shi sa wancan na gida sai matashi shi ce ta gani na masallaci kuma abla dan umar ne ya gani da haka in za ka yi sunna na ainihin qabliya na rawatib kafin azhar in a gida kake to sai kai raka'a hudu idan ka riga ka zo masallaci musamman in kai ne liman ana jiran ka kenan to sai kai biyu ibnu qayyim ya ce wannan ya fi fitowa fili wa imma an yuqala ko kuma a ce kana yaf'alu hadha wa yaf'alu hadha wata rana yana yin biyu wata rana kuma yana yin hudu fa haka kullum min Aisha ibn Umara ma shahadahu kowa a cikin su biyun sai ba da labarin abin da ya gani shi ma wannan taujihi ne da malamai sun yi shi wal hadithani sahihani la mat'ana fi wahidin minhuma yace kuma dai yaya ne waɗannan hadisai guda biyu ingantattu ne babu masoka gare su hadisan bukhari ne gaba ɗayan wa qad a kuma iya cewa inna hadhihi hil arbaa lam takun sunnatar zuhuri, waɗannan raka'o'in da yayi guda hudu a gida ba sunnatul ba ne, ma'ana ko yayi su a gida in ya zo masallaci sai ya ƙara yin biyu bal hiya sunnatun mustaqillatun kana yusalliha ba'da zawal a iya cewa wannan sunna ce mai zaman kanta wacce yake sallatar ta bayan rana ta yi zawali kama zakarahu Hul, imamu ahmadu عن عبد الله بن السائب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا بعد أن تزول الشمس شوى daga sahabi Abdullahi dan Sa'id yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallar raka'a hudu bayan rana ta yi zawali ma'ana rana ta gota daga tsakiya sanda zaka ga inuwar ka ta koma yamma maimakon da sanda rana ta take zaka ga inuwar ka kana take ta ne babu shade babu inuwa saboda ranar tana tsakiya to da zaran ta gota ta karkata zuwa gaba fadarta ya zama yin ta tashi daga mabullarta sai a wayi gari kaga inuwarka ta yi ainihin wato gabas ta bullo ta gabas inuwar a lokacin da ranar kuma ta yi yamma wannan shi ake ce ma zawali da akwai manyan mutane ba su san zawali ba gara a dinga bayani ko Allah shi kyauta sai ya ce wa qala inna innaha sa'atun manzo Allah ya ce wannan wata wata awa ne wani lokaci ne da yuftahu fiha abwabus samai lokacin da ake bude kofofin sama fa uhibbu an yas'ada li fiha amalun salihun ina fata ya zama ainihin wato a a daidai wannan lokacin sanda za a bude kofofin sama ya zama akwai aiki na kwarai da ana bude sama mala'iku za su je da rahoto to sai zama sun tafi mun da wani aiki mai kyau wani ingantaccen aiki a daidai lokacin wannan hadisi yana da hanyoyi da dama akwai waɗanda suke sun inganta kamar riwayar al-Imam Ahmad amma akwai riwayoyi kamar wanda Imam Tsabarani ya fitar da wata kissa doguwa wanda ainihin bata inganta ba amma wannan dai falalar ita ce ta tabbata kissa ce bata tabbata ba ka karanta littafin ad silsilatul hadith da'ifa na malam Muhammad Nasiruddin Albani Allah ya gafarta mai a lamba hadisi na 6727 ina fata mun gane wannan wa fi sunani aidan an Aisha radiyallahu anha anna rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama kana idza lam yusalli arba'an ba qabla az-zuhri sallahunna ba'daha sannan ko ta riwaya har ila yau a cikin as-sunan sunan al-imamu tirmidhi ne ya fitar da ainihin wannan riwaya cewa idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance bai yi sallar raka'a hudun nan kafin azhar waɗanda yake yin sa a gida ba sallahunna ba'daha sai rutse waɗannan salloli a bayan sallar azhar din wa qala ibnu majah shi ko ibnu majah yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama a riwaya ibn majah yace manzon Allah ya kasance idza fatatuhul arba'u qabla adh-dhuhri idan raka'a hudu kafin azahar suka kubuce mushi sallaha ba'da raka'ataini ba'da zuhuri sai yayi sallolin bayan sallah azahar, kuma bayan yayi sunnatu zuhuri alba'diyya wannan riwayar munkara ce jama'a malam albani nasiruddin a cikin littafinsa silsilar da ifa can a lamba ta 4208 ya tabbatar da raunin wannan riwaya domin abin da take cewa yanzu shine yana yin raka'a shida kenan bayan sallar azhar yayi biyun can da ya saba ya kuma rama hudun can da suka kubuce wannan wannan da wannan karin to mun kari ne ina fata mun gane wannan wa fi tirmidhi an an ali ibn abi talib radiyallahu anhu kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yusalli arba'an qabla adh-dhuhr yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya kasance yana sallar raka'a hudu kafin azhar wa ba'daha raka'atayn sannan bayan sallar azhar kuma raka'a biyu wa zakar ibn majah aidan an aisha sannan ibn majah ya ƙara ruwaitowa daga aisha cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi sallama yusalli arba'an qabla adh-dhuhri manzon Allah ya kasance yana sallar raka'a hudu kafin azhar yutilu fihinna al-qiyama yana tsawaita karatu a ciki wa yuhsinu fihinna ruku'a was sujuda yana kyautata ruku'u da sujuda ba wai zaka je ka yi su ne burabura haka kawai ka caccafa ka tashi ba a sallah ce za a yi cikakkiya mai ainihin wato cikakken ainihin natsuwa wannan hadisi al-Imam Ibn Majah a inda ya fitar da shi isnadin bai tabbata ba amma akwai riwayoyi na al-Imam Ahmad da Tabarani da al-Imam al-Hafiz Abubakar al-Khatib al-Baghdadi a cikin littafin Tarihu Madinati Dimashqa sun fitar da riwayoyi waɗanda in aka har haɗa su sai a ce hadisin hasanun ne bi majmu'i turkihi kamar yadda malam Muhammad Nasiru Al-Albani Allah ya gafarta musu gaba daya ya tabbatar da haka a cikin as-sahiha a lamba na 2700 da lamba biyar. al-muhim ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin wasu raka'o'i wanda guda goma baya fasa su yakan ƙara bayan waɗannan yakan ƙara wata raka'a ƙwaya hudu wasu lokuta maimakon biyu a kafin azahar sannan waɗannan sunnoni na azahar ko da ya samu kanshi a yanayi wanda bai yi ta ba ita ƙabliya ɗin sunatar zuhuri alƙabliya to yakan ba da muhimmanci wajen ya ga yara mata ko da ko a lokutan hani ne ga sallah kamar can bayan sallar la'asar sanda rana ta tafi za ta fadi fa hadhihi wallahu alam hiya al-arba'u allati aradat Aisha annahu kana la yad'uhunna mala yace waɗannan watakila Allah ya fi sanin daidai su ne abinda Aisha take nufi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya barin su ko da wani lokaci sai ya sallace su wa amma sunnatu adh-dhuhri farraka'atan allatani qala Abdullah ibn Umar yuwaddihu dhalika anna sa'ira as-salawati sunnatuha raka'atani raka'atani ya ce su ko raka'a biyun da Abdullahi dan Umar ya ambata to su ne asalin sunatun zuhuri me ke ƙara fito da wannan fili saboda dukkanin sauran sallolin kowace sunnata shine raka'a biyu bayan azahar din da bayan magariba da bayan isha waɗanda aka ce a gida yake yin su da kuma kafin waraka'atani uh, na kafin alfijir ko walfijiru. wal fajr ma'a kauniha raka'ataini da kuma haka ma sallah asuba duk da sallah asuba raka'a biyu ne amma sunnar ta ma raka'a biyu ne ita ce raka'atan fajiri da aka sani wan nasu fi waqtiha afragu ma yakununa musamman in maka lura cewa lokacin da ake yin sallah asuba da kafin sallah asuba sa'ad da ake yin nafilar raka'atul fajiri mutane a lokacin sun fi koyaushe zama a natse yadda za su iya yin sallah saboda sun yi bacci sun huta sun tashi da jiki mai nishadi to ya kamata a ce inda za a ƙara yawan sallah ta sunnatu ma qablal maktuba to da a asuba ya kamata a ƙara saboda lokacin akwai nishadin da mutum zai iya yin salloli fiye da raka'a biyu sabanin azhar wacce ake yin ta a cikin awoyin neman rayuwa awoyin na jiddiya na ana ta aiki ana hada-hada a kai a kawo da wuya ka samu wani mutum wanda yake da abin yi in dai ba zauna gari banza bane a ce azhar ta yi kuma amma yana nan a ɗaya yana bacci ko da zauna gari banza ne baya kaiwa azhar yana bacci sai dai in ya zama shedani na karke wanda bai san abin da ya kawo shi duniyar nan ba azhar a ce tun da garin Allah ya waye har azhar mutum bai farka ba bai san halin da yake ciki ba bai tashi ya samu karsashin shiga duniya ba kaga kenan azhar a cikin tsarin al'adar rayuwar mutane lokacinta yakan zo ne a lokacin da kowa yana cikin harkoki kowa is busy galibi akan bar wasu abubuwa ne a taho a yi ta za a bar ofis ne ko kasuwa ko shago ko a dakata da tafiyar da ake yi ko a cikin masana'anta inda ake aiki ma'ana kowa dai da ka gan shi sanda za a yi sallah azhar to akwai wani abu da ya baro yana yi wani abun duniya da ya bari yana yi sannan bai shiga sallah a sallar asuba fa kowa ya taho ne daga bacci ɗan kaɗan ne masu tahowa daga wani aiki da haka kowa ya yi dogon bacci na aƙalla awa biyar zuwa sama da haka zai samu kanshi a cikin halin natsuwa da karsashin da zai iya yin sallah fiye da raka'a biyu amma da haka aka batta a raka'a biyu ko wannan nuna cewa sunanin rawatib asalin sa raka'a biyu ne mun gane fiqihun malamin ko sai yake cewa wa ma hadha sunnatuha raka'atani wa ala hadha to dan haka fa takunu hadhihi al-arba'u hiya allati allati qabla adh-dhuhri wirdan mustaqillan sai zama waɗannan raka'o'i guda hudu kafin a azhar wani wurdi ne mai zaman kanshi sababuhun tisafun nahari wa zawalu shamsi dalilin sa shine rana wuni ya kawo tsakiya kuma rana ta gota wa kana abdullahi ibn mas'ud yusalli ba'da da zawali samani raka'ati Abdullahi dan Mas'ud ya kasance shi bayan zawali ma raka'a takwas yake yi wa ya yaqulu yana cewa innahunna waɗannan raka'o'i guda hudu ya adilna bi mislihinna min qiyamil layl matsayin su daya da raka'a takwas amin irin su a cikin sallar dare wa sirru hadha wallahu a'lam ibnu qayyim yace sirrin da ke cikin haka Allah ya fi sanin daidai annan tisafan nahari muqabila muqabilul lintisaril layli intisafil layli rana sanda ta take ta tsakiya din nan ta yi zawali to daidai take da tsakiyan dare wajen falala wa abwabul sama'i tuftahu ba'da zawalil shamsi ai mun ji cewa ana bude kofofin sama bayan rana ta tsakaita wa yahsulu a nuzulul ilahi ba'da intisafil layli kamar yadda Allah yake sauka cikin tsakiyar dare fahuma waqta qurbin wa rahma waɗannan lokuta guda biyu sanda rana ta gota da sanda dare ya gota to lokuta ne na kusanci da Allah da kuma lokuta ne na rahama fa hadha tuftahu fihi abwabu sama shi na rana sai a bude kofin sama wa hadha shi ko na daren yanzu fihi rabbu tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya Allah yakan sauko da kanshi zuwa sama ta nan kurkusa ya ce ina masu neman tuba in yafe musu ina masu zunubi su faɗi cewa sun yi zunubi su yi nadama na gafarta musu ina masu neman bukatu na biya musu kamar yadda hadisi ya tabbata karanta littafin sharhu hadisin nuzul na malam ibnu qayyim al-jawziyya da littafin ainihin al-ulu lil alil ghaffar na ainihin al-imam al-hafiz az-zahabi da kitabu tauhid na ibnu manda da kitabu tauhidi na malam ainihin imamul a'imma ibnu khuzaima Allah ya gafarta musu gabaki daya wannan tabbataccen abu ne a cikin aqidar musulmi babu shakin game da shi ina fata mun gane wannan sai mala yake cewa wa qad rawa muslimun fi sahihihi min hadisi ummi habibata qalat al-imam muslim ya fitar a cikin as-sahih dinsa daga hadisin babbar ainihin uwar muminai ummu habiba Allah ya kara mata yarda da daukaka tace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu naji manzon Allah yana cewa man salla fi yawmin wa laylatin sintai asharata raka'a buniya lahu bihinna bai fil janna wanda duk ya sallaci raka'a goma sha biyu tsakanin wuni da dare za a gina masa gida a aljanna wannan falala ce tabbatacciya jama'a game da waɗannan nafilfili wa zadan nasa'iyu wa tirmidhi fihi al nasai da tirmidhi suka ƙara a cikin wannan riwaya arba'an qabla adh wa ba'da wa raka'atayn raka'a hudu kafin azhar raka'a biyu bayan azhar shida kenan ko wa raka'atayn ba'da al-maghrib da raka'a biyu bayan magriba takwas kenan ko wa raka'atayn ba'da al-isha da raka'a biyu bayan isha goma kenan ko wa raka'atayn qabla salatul fajiri. da kuma raka'atul fajri waɗanda ake kafin sallar asuba wa qala an-nasa'i imamu an-nasa'i yake cewa wa raka'ataini qabla al-asr da kuma raka'a biyu kafin la'asar badala raka'ataini ba'da al-isha'i maimakon waɗancan na isha a riwaya imamu tirmidhi kenan wa sahahu tirmidhi amin a riwayar nasa'i wa sahahu tirmidhi wannan hadisin al-imamu tirmidhi ya inganta shi hadisi ne ingantacce babu kura kan shi insha Allah wa zakar ibn majah an aisha tarfa'uhu ibn majah shi kuma ya ambata daga aisha tana ɗaukaka riwaya zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce manzon Allah ya ce man sabara ala sintai asharata raka'a min sunnati wanda ya dace ya dage ya ci gaba da yin sallah kullum ya mai da shi al'adarsa yin sallah raka'a goma sha biyu kullum na nafilfili banallahu lahu baitan fil janna Allah zai gina mashi gida aljanna arba'an qabla zuhuri dhuhri raka'a hudu kafin azhar wa raka'ataini ba'daha da raka'a biyu bayan azhar wa raka'ataini ba'da al-maghribi da raka'a biyu bayan magriba wa raka'ataini ba'da isha da raka'a biyu bayan isha wa raka'ataini qabla al-fajr da raka'a biyu ainihin wato kafin sallar asuba wa zakara aidan an abi hurairata anin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi sallama nahwahu al-imam ya sake ambatan wata riwaya daga abu huraira kwatankwacin wannan riwaya wa a cikin riwayar sai yace raka'atayn qabla al-fajr za a yi biyu kafin asuba wa raka'atayn qabla adh-dhuhri biyu kafin azhar wa raka'atayn ba'adaha, da biyu bayan azahar, wa raka'atayn azunnuhu qabla qala qabla al-asr mai riwaya ya ce akwai kuma wasu raka'a guda biyu da ina jin kamar cewa aka yi kafin la'asar wa ni ba'dal a azunnuhu kala wa ni ba'dal isha'il akhira da kuma raka'a biyu kafin magariba ina jin kuma ya ce da raka'a biyu bayan isha ta ƙarshe ma'ana isha da kasani ita ce isha ta ƙarshe in an haɗa su ita da magariba ya uwata kenan waɗanda ake cikin duhun dare wa hadha tafsiru wannan tantancewa a ce ga lokacin da za a yi wannan ga lokacin da za a yi waccan yahtamilu an kuna min kalami ba'd riwati mudrajan firhari, yana iya yiwuwa a ce wasu masu riwaya ne suka ainihin ƙara bayanai suka yi ƙoƙarin wazza a waɗannan rakawoyi wai hatamilu an kuna min kalamin nabi sallallahu alaihi wasallama marfu'an wallahu a'lam kuma ta iya yiwuwa ya zama wato daga zancen manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama wallahu a'lam ma'ana abin da ya faru jama'a shine ire-iren waɗannan falaloli waɗanda suke ba da aljanna kai tsaye za ka ga suna da wani yanayi wanda zai ba mutum dama ne don ya naci ya naci ba wai zai samu abin ne kawai haka a firi falo ba in ka ɗauki kamar misali lokacin da ake karɓan addu'a ranar juma'a manzo Allah bai bayyana shi ba amma mutane masu riwaya sun bayyana shi zance sama da arba'in karanta ko nan kusa tanwirul hawalik sharhin muwadda na Imam Suyuti haka tabbatar da yaushe ne lailatul qadri akwai hadisai da dama da suka zo akwai hadisin da ya ayyana cewa daren 27 ne akwai hadisan da suka nuna kamar cewa daren 27 a wata shekara ne wata waqi'atu ainin ne ba wai kowace shekara ce daren 27 ba akwai duk waɗannan karatukan waɗanda za su ba mutum wato ish'ari da cewa su ake kadagi dan karkace kawai bari in bari sai rana kaza ko lokaci kaza nayi da ka gama kawai ka rungume a lokaci kawai kana jiran aljanna a su ake ka dage akan ayyukan alkhairi dan ka dace da wannan lokutan haka ainihin wato tsakiyar dare din sanda ake karban addu'a wasu riwaya sun zo da cewa idan dare ya raba wasu sun zo da cewa idan dare ya kai sun karshe wasu sun zo da cewa idan asuba ta kunno kai da makamantan haka to haka anan ma asalin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa shine cewa raka'a goma sha biyu a azar amin a rana da dare to sai ka wazza'a su gwargwadon yadda manzon Allah yake yi sai aka samu yadda yake yin wata rana ko wasu lokuta sun saba da wasu wato babu ainihin wato standard formation babu wani tabbas akan yadda yake raba su keke da keke da sai kowane mai riwaya ya kalli abin da yake ganin shi fi muhimmanci ko shi ya fi dacewa da fassara abin sai ya fassara da haka aka samu bambance-bambance a cikin waɗannan ainihin wato tauzi'at yadda aka fassara abubuwa almuhimmu shine mutum ya dage akan yin waɗannan nafulfuli a lokutan da yake an ambata cewa lokutan ne ko da ya samu matsala musamman da ta azhar to ya tabbata yana ramawa sannan kuma ba rana ɗaya ba ka ji cewa aka yi sabara kamar da shi al'adarka kai dinga yi muddin rayuwarka kuma abu ne mai sauki da zaran ka sa wa ranka za ka dinga yi to za ka dinga yi ana ka ɗauki azamar za ka dinga yi kawai in ba ka yi daga yau da ka ji karatun nan sai ka ce kai bari in ɗauki wannan abun iyakar rayuwa in dinga yi da yaya mutane suke ɗaukan abubuwa a duniyan nan su dinga yin su waɗanda ma wasu ba su da amfani na a zo a gani akwai wanda yana da wurin zaman fira da duk inda aka buga aka raya sai yi wannan zaman fira come rain come sunshine ko ana dokar ta ɓaci ko ana damuna ko ana hunturin sanyi sai an ji an zauna a wajen sai sha ɗayan dare za a rabu dole ko babu wani topic wanda yake wato yana trending wani sabon topic sai an san abin da za a jawo na musu ko gulma ko cin zarafin wasu ko ba'a ko raha ko musayya ko makamancin haka duk inda kake da wata majalisa a cikin garin nan na Zaria ko makamantan kasashen mu irin na Hausawa inda aka saba da zaman majalisa duk ka je ka duba ka gani Kullum ka zo zaka tarar da mutanen a wajen ta akwai a yanzu da ake da zamani ya juya in ba a ga wani ba sai an mushi waya wani kana ina majalisa ta cika kana ina ba a ganka ba yana cikin masassara a gida haka zai lallabo ya fito kaga wato sabara alas samari kenan ya nace akan wannan zaman fira ina ba da mun fahimci wannan jama'a to haka akwai wanda zaka ga yana yana following wani program a wani gidan TV ko radio yana nan yana kiyaye da lokacin da rana baya misin din shi in kuma yayi misin zai hau kan YouTube yayi downloading yayi kara'i ba ga mutane suke yi ba to me zai hana ka wannan da zaka ci more shi a lahira jama'a mu istiglalin lokutan mu dan aikata ayyukan alkhairi Allah ubangiji ya sa mu dace sai mala yake cewa wa ammal arba'u qabla al-asr falam yasihha anhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama fi fi'liha shay'un illa hadithu asim ibn gamura an aliyin alhadifa tawila ce shi kuwa dangane da sallatar raka'o'i hudu kafin la'asar to babu wani hadisi da ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam game da aikata ta sai hadisin ainihin asim dan gamura daga ali dogon hadisi annahu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama kana yusalli fin nahari 16 raka'a cewa wai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallatar raka'o'i guda 16 a wuni sai ya ce yusalli idza kanat ash-shamsu min hahuna ka hay'atiha min hahuna yana yin sallah idan rana ta kasance yanayinta ya koma daga nan zuwa nan ma'ana ya nuna gabas ya nuna yamma ya nuna mahudar rana da mafadarta kana yusalli qabla adh-dhuhri kuma yana yin sallah kafin azhar arba'a raka'atin raka'a hudu wa ba'da adh-dhuhri raka'ataini bayan azhur kuma raka'a biyu wa ba'da al-'asri arba'a raka'atin wa qabla al-'asri amin arba'a raka'atin wannan lafazin munkari ne jama'a bai tabbata ba wa fi lafzin kana idza zalat ash-shamsu min hahuna ka hay'atiha min hahuna inda al-'asri raka'ataini yace idan rana ta gushe daga wannan wurin da take daga tsakiya kenan zuwa ta fara fuskanta ga faduwa kafin sallar la'asar sai ya raka biyu Wai za ka ash-shamsu min hahuna ka hay'atiha min hahuna inda zuhuri idan kuma rana ta zama a wannan yankin na yammacinta ta yi kama da yadda take a ainihin gabashinta ta juya kenan nan kuma salla arba'an sai ya hudu wa yusalli qabla adh-dhuhri arba'an wa ba'daha raka'atayn kuma yakan yi salla raka'a hudu kafin azhar bayan azhar raka'a biyu wa qabla al-'asr arba'an kafin la'asar raka'a biyu wa yafsilu bayna kulli raka'atayn bit taslimi yana raba tsakanin kowace raka'a guda biyu da sallama alal mala'ikatan muqarrabina yakan yi sallama ga mala'iku wanda suke kusanci da masu aikata aikin alkhairi ko wanda suke kusanci da Allah wa man tabi'ahum minal mu'minina wal muslimina da sauran wanda suke biye da su akan kusanci da masu aikata alkhairi daga cikin muminai da ainihin wato musulmai wannan hadisi sai malam yace ce sami'tu shaykh al-islam ibn taymiya yunkiru hadha al-haditha wa yadfa'uhu jiddan malam ibnul qayyim yace naji babban malamin musulunci ma'ana malamin su wanda ya kharraja su ibnu taymiya Allah ya gafarta musu gaba Na ji shi yana musanta wannan hadisi wa yadfa'uhu yana tunkuɗe shi jiddan iyakar tunkuɗewa wa yaqulu yana cewa innahu mawdu'un yana cewa hadisin ƙarya ne wa yadhkuru an abi ishaq in juzjani inkarahu yana ambatar ainihin wato bayani daga ainihin al'imamul jauzani cewa jauzani ya yi inkarin wannan hadisi wa ahmadu wa abu dawuda wa tirmidhi min hadisi ibn umara anin nabi sallallahu alaihi ƙala to kafin mu wuce waccan magana jama'a abin mamaki ita wannan riwaya da aka ce al'imamu shekul islamu ibn taimiya ya tunkuɗe ta akwai wani bangare nata da ya inganta shine magana akan sallama dinnan da wasu rakawai waɗanda akwai Al'imamu Ahmad da Ibn Majah da Abu Ya'la a cikin musnadinsa da al bagwi ya fitar da wannan riwaya a cikin sharh sunna kuma Malam Albani Nasiruddin ya karfafa wannan riwaya wallahu a'lam a zahiri Ibn taimiya yana inkarin waccan riwaya ne kuma gaskiya gwargwadon iya bincike na ɗalibi kankani ban ga isharar da Ibn al-qayyim yake yi a inda Ibn taymiya ya faɗi wannan magana ba da haka abinda za a iya cewa shine watakila na daga cikin maganganun da ya faɗa musu a makaranta ko a aji ko a wajen muraja'a ko muzakara ko fiyar ko makamancin wannan mun sha karantawa cikin littafin nan kuma za gani da yawa a nan gaba maganganun da Ibn ibn al-qayyim yake hakaitowa daga malamin sa ibnu taymiya waɗanda wasu su ba su cikin littafin Ibn taymiya ba don kuma ba saboda malami ne da ya zauna da wancan malami da ya kharraja shi shekararsa goma sha shidda yana karatu a hannun shi to babu mamaki don an samu maganganu da dama daga gare shi game da malamin waɗanda ba sa cikin littafi domin bai rabu da shi ba sai da ya mutu suna cikin gidan yaro guda ɗaya haka suka ci gaba da zama tare shine kusan za a ce ɗalibi mafi kusanci da shi a waɗannan shekaru na ƙarshen rayuwarsa babu mamaki don an wayi gari yana hakaito abubuwa waɗanda ainihin wato ba a ji su a bakin wani ba sai a bakin shi kamar yadda al Zainul Iraqi suke shi da ainihin babban ɗalibinsa shine Nuruddin al-Haythami wanda aka Haythami ya rayu da Malam Nuruddin Malam al-Iraqi Zainuddin bai rabu da shi ba sai da Iraki ya rasu bai taɓa zaman karantarwa ko ya samu yancin shi na malanta ba alhalin ya dahu a ilimi sai bayan rasuwan al-Iraqi sannan sai ga haisami ya taso ya zama babban malami mai majma'uz zawaid da munba'ul fawaid da sauran tafai masu amfani kwarai a cikin ilimi ka karanta littafin ainihin al-Imam Ibn Hajar da ya tarihi na ainihin wato malamai shine ad Kamina fi ayanin Mi'ati Samina a ciki ya bayyana irin yadda Ibn al-Imam al-Iraqi ya wayi gari cewa har ma lokacin da yake raye ana ganin wato ba a ganin haisami a matsayin wani na a zo a gani amma da ya kauce sai haisami kawai sai aka ji kamar ma ya fi malamin karatu to irin wannan tana faruwa ga ɗalibin da ya samu ya zauna da malami zama na dirsha kuma bai yi gaggawar bayyana kan shi ba ya bari har lokacin da Allah ya nufin bayyana shi irin wannan yana faruwa wasu kuma ana samun wanda suke yin gaggawa sai su bayyana kuma wannan bai hana safi malaman su ɗaukaka bai hana kuma su samu gazawa ita ɗaukaka da bayyana ilimi da Allah yake ba malamai kowa Allah yana bashi ne gwargwadon baiwar da Allah ya masa gwargwadon jiddiyar da ya samu gwargwadon yanayin ma da ya samu na bayyana baiwar tashi wani yana da baiwar da zai bayyana din amma bai samu yanayi ba kamar a makarantar Ibn Taymiya din da aka tarwatsa su akwai wanda gudu akwai suka yi suka buya ba a sake jin labarin su ba akwai wanda da suka gudu suka buya sai suka dinga rubuce-rubuce shi yasa aka ji labarinsu irin sa al'imamu zahabi al'imamu zahabi bayan an kashe ibn taimiyya an warwatsa su ƙauyensu ya koma ya buya can yi ta waɗannan rubuce-rubucen akwai wanda suka yi tinkarar rikicin su ne irin su ibn alƙayim ɗin nan akwai wanda kuma kwata-kwata sai kana karanta littafai na tarajim za ka ji sunayensu akwai kuma waɗanda suka mutu da wuri kafin su samu saha ta bayyana ilimin kaman wane kamar ainihin wato a mai littafin nan al-muharrar shine a ibn Abdulhadi duk da ya mutu da wuri amma an samu alamar lalle cewa da ya rayu to da shi ma ba karamin malami ne wanda zai da output ba so ire-iren waɗannan duka abubuwa ne waɗanda suke haƙaik ne na rayuwa ba ka iya canza su daga yadda Allah ya tsara su Allah ya sa mu dace a takeice yake cewa wa وقد روى أحمد وأبو داود والترمذي من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ذا الله يتي رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة يتي الله أبنجي يجكم متمن دي صلى ركعة هدو كافن أينهن صلى لأسر وقد اختلف في هذا الحديث أن يساباني قمد ونن حديثي نعم na'am cikin majmul fatawa ko na'am na'am to a nuskar nuskar adawi kenan nuskar adawi akwai ishara akan inda wannan magana take ta ibn taymiya game da ainihin wato inkarin wancan hadisi ko wallahu alam jazakumullahu khairan na'am sallamar da mutum yake yi a sallah ita ce sallama ga mala'iku sallama da mutum yake a sallah assalamu alaikum wa rahmatullah ko da shi kada yake sallah zai ce alaikum wa rahmatullah zai tabbata idan akwai mutane a wurinsa kamar mamu ko na kusa da shi sallamar ta shafe su idan babu kuma akwai mala'iku da suke kewaye da dubbawa suna ɗaukan bayanan ayyukan da yake yi sallama tana isa gare su wallahu alam da sai yake cewa qad ikhtalifa fi hadha al hadisi an yi sabani game da wannan hadisi riwaya al-imamu ahmad da Abu Dawuda da Tirmidhi fasahahu Ibn Hibbana Ibn Hibbana ya inganta wannan hadisi wa allalahu ghayruhu wasun wasun shi kuma sun illanta hadisin qala ibn abi hatim Abdurrahman dan gidan Abu Hatim Razi yace samitu abi yaqulu naji babana Abu Hatim Razi yana cewa sa'altu abul walid at-tayalisi na tambayi malam abul walid at-tayalisi an hadisi Muhammad bin Muslim bin Muslim bin musanna an abihi an ibn Umara an annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama na tambaye shi game da wannan hadisi cewa rahimallahu ra'an. Allah ya ji kan mutumin da salla qabla al-asr arba'a wanda ya raka'a hudu kafin la'asar faqala sai al'imamu abu al-walid tsayalisi ya ce da Malam abdurrahman Malam abu hatimin razi ba a kyale wannan faƙultu inna aba dawuda qad rawahu nace mishi Allah shi gafarta malam to abu dawuda fa ya to wannan hadisi fa qala sai yace qala abul walid abul walid yace kana ibn umara yaqulu ibn umar ya kasance yana cewa hafiztu an annabi sallallahu alaihi wasallama ashara raka'atin fil yawmi wal layla yace na haddace raka'a goma daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a tsakanin wuni da dare falau kana na la'addu da wannan ne daga cikin raka'a goma nan akwai waɗannan hududin kafin azhar amin kafin la'asar da ya lissafa daga ciki qala abi sai babana ya yace inji abdurrahman kenan kana yaqulu ya kasance yana cewa hafiztu sintai asharata raka'a na kiyaye raka'a goma sha biyu da zai ce ne na kiyaye raka'a goma sha biyu maimakon raka'a goma wa hadha laysa bi illatin asla ibn al-qayyim yace wannan asali ba illa bace fa inna ibn umara ma akhbara bima hafizahu min fa'il an-nabi sallallahu alaihi wasallam a wancan hadisin na hafistu ashara raka'atin yana bayanin abin da ya kiyaye manzon Allah yana aikatawa ne lam yukhbir an ghairi zalika bai ba da labari ga abin da ya wannan ba wannan hadisin na addu'ar yana addu'a ne ga wanda ya yi sallah a wannan lokaci wancan kuma ibn umar na ba da labarin da a aikace manzon Allah ya dimanci aikatawa ba tare da ya fasa ba falata na fi bainal hadisai ni albatta da hadisan guda biyu ba sa karo da juna waɗancan rakawoyi guda goma su ne waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kiyaye su ko da yaushe sannan wani lokaci kuma yakan yi kafin la'asar kamar yadda wani lokaci yakan ƙara raka'a biyu a kan goma can idan ya yi hudu kafin zahar kamar yadda wani lokaci baya samun ya waɗannan hudun kafin zahar sai ya rama su a lokacin da ya samu duk waɗannan babu munafat a cikinsu kawai suna tabbatar da abin da yake faruwa a aikace a yau da kullun ɗin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama kamar da shi kuma wannan hadisin yake tabbatar da falalar da annabi ya ambata game da wanda ya dinga yin wannan sallah ta kafin la'asar wallahu ta'ala a'lam wa amma raka'atani qabla al-maghrib na'am Abdurrahman dan gidan Abu Hatim Razi babban malamin hadisi na'am Yeah. a ita sunanin rawatib ai mun karanta a baya tauzi'in rakawayin zaka ji banda la'asar zaka na la'asar ba sa daga cikin aza'i ba sa daga cikin wanda ake muwazaba a kansu kamar yadda zaka zo ka je zai ambata ta kafin magariba ita ma ba ta cikin waɗannan aza'in nan eh wa amma raka'atani qabla al-maghrib kama ji shi ko raka'a biyu waɗanda ake yi kafin magariba fa innahu lam yunqal anhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama annahu kana yusallihima ba a ruwaito cewa manzon Allah da kanshi yana sallata su ba wa sahha anhu annahu aqarra ashabahu alaihima amma ya tabbata cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya tabbatar da sahabbai akan yin waɗannan rakawai na kafin magriba wa kana yarahum yusallunahuma ya kasance yana ganin sahabbai suna yin sallah raka'a biyu kafin magariba falam ya amurhum bai ce ku yi ba walam yanhahum bai ce kar ku yi ba وفي الصحيحين أن عبد الله المزني أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أتكن بخاري دا مسلم رواية عبد الله المزني يتي منزن الله يتي صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب كدنغ ركعة صلى ركعة بيو كافم مغربا كدنغ نافلة كافم مغربا قال في الثالثة da ya faɗa sau uku sai ce liman sha'a ga wanda ya ga dama karahata an yattakhidha nasu sunna saboda kar mutane su mai da ita al'ada shine ma'anar sunna anan dama sunna ce sunna da ma'anar abinda manzon Allah ya karanta ayi amma sunna a cikin wannan hadisi kar su mai da ta sunna kar su mai da ta al'ada ta yau da kullum sai yace ga wanda ya so wa hadha huwa as-sawabu fi hatayn ar-rak'atayn wannan shine daidai game da waɗannan raka'o'i guda biyu annahuma mustahabbani mandubun ilaihima cewa mustahabbi ne ana kwadaitarwa mutum ya dinga yin su bisunnatin ta bi sunnatin ratibatin ba ta cikin sunnoni tabbatattu kasa'ir sunanin rawati ba kaman sauran sunnoni tabbatattu na salloli waɗanda ake kafin ko bayan farilla ba ina fata mun gane wannan wa kana yusalli ammata sunani wat tatawwu alladhi la sababa lahu fi baitihi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya kasance yana sallatar daukacin sunnoni da mafi yawan ainihin sallolin shi ta tadawwi waɗanda ba su da wani sababi ya kasance yana yin su ne a gida la siyama sunnatul maghrib musamman sunnan bayan magariba fa innahu lam yunqal anhu annahu fa'alaha fil masjid albatta da dai ba a taba ruwaito cewa yana yin ta a masallaci ba qala al imamu ahmadu fi riwayati hanbal al-imam ahmad a cikin riwaya hanbal yace as-sunnatu an yusalliya ar rajul raka'ataini ba'da al-maghribi fi baytihi sunna ita ce mutum ya sallaci raka'a biyun nan na bayan magariba a gidansa wa kaza ruwiya kaza ruwiya anin nabi sallallahu alaihi wasallama wa ashabi imam ahmad yace haka aka ruwaito daga manzon Allah haka kuma aka ruwaito daga sabonsa. wa qala sa'ib ibn yazida as-sa'ib dan yazid yace laqad ra'aytu an-nasa fi zamani umar ibn al-khattab naga mutane a zamanin umar ɗan khattab yana halifa Allah ya kara masa yadda idan sarafu min al-maghribi idan aka sallame sallan magariba in sarafu jami'an sai su tashi gaba ɗayan su hatta la yabqa fil masjid babu wanda yake saura a masallaci ka annahum la yusalluna ba'da al-maghribi hatta yasiru ila ahlihim kamar ka ce ba sa sallan magariba sai sun koma gidajensu wurin matayensu ha kalamuhu zancen imamu ahmad ya kare daga sunan magariba alba'adiyya to a gida ya fi kamata a yi ta fa in sallar yi fil masjid to idan mutum ya zo ya yi a masallaci fa fa hal yujzi'u anhu ko sallar tayi wata wata ko za ta zauna aha amin za ta zauna a wajen zaman wannan sallar zai zama ya aikata wannan aikin ukhtulifa qawlu zancen Imam Ahmad anan an samu sabani ya ce wata rana tayi wata rana bata yi ba farawa an hubnuhu Abdullahi annahu qala Abdullahi dan gidan Imam Ahmad malam dan malan kenan ya ruwaito cewa balagani ar-rajulin sammahu annahu qala na samu labari daga wani mutum wanda shi malam ɗin ya ambace shi cewa wannan malamin ya ce lau anna rajulan sallar raka'ataini ba'da al-maghrib fil masjidi ma ajza'ahu Imam Ahmad ya bada fatawa ya ce wani mutum ne ya ce kuma Imam Ahmad ya ambaci mutumin sai ya ce wannan mutumin ya bada fatawar cewa idan mutum yayi sallar raka'a biyu bayan magariba nafila yayi a masallaci to sun wadatar da shi waƙala sai imam Muhammad ya ce ma ahsana ma qala hadha me ya kai kyan abin da wannan mutum ya faɗa wa ma ajwada man taza me ya kai kyan da nagartar wannan fiqhu da ya cire qala abu hafsin wa wajuhu amru nabi sallallahu alaihi wasallama bi hadhihi salati fil buyut yace fuskar wannan magana shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin umarnin da yace ai sallar a gida wa qala al marwazi marwazi ce man salla raka'ataini ni al magribi fil masjidi yakunu asiya. shi ko a wurinsa wanda ya yi sallan nan na magariba sunnar bayan magariba a masallaci to ya saba wa Allah kala sai ce ma a a'rifu haza ni ban san wannan ba qultu lahu sai na ce da shi yuhka an abi thawrin annahu kala huwa asiyan ana ruwaitowa daga abu saur ya ce wanda ya yi haka ya saba wa Allah kala. sai yace la'allahu zahaba ila qaulin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama ij'aluha fi buyutikum babu mamaki yana tafiya ne zuwa ga fadin manzon Allah da yace ku dinga sanya waɗannan salloli a gidajenku qala abu hafsin abu hafsin yace wa wajuhu annahu law sallal farda fil baiti wa taraka al masjida ajza'u kiyasin shine sallar farilla da ya kamata a yi a masallaci idan mutum yayi a gida tayi ko bata yi ba ta yi amma dai khilaful aula ko to haka sallar nafila da ya kamata a yi a gida idan mutum ya yi ta a masallaci ita ma ta yi bisa wannan kiyasin a matsayin khilaful aula fa kazalika as-sunna to haka ma sallolin nafilfili intaha kalamu zancen da aka hakaito daga Abdullahi dan dan Imam Ahmad ya kare sai ce walaysa hadha wajhahu inda Ahmad rahimahullah ba haka Imam Ahmad ya fassara wannan magana ba wa inna ma wajuhu anna sunana la yushtaratu laha makanun muayyan yanda shi ya kalli abin ne, ma'ana duk da fatawarsu iri ɗaya ne amma hujjar ba iri ɗaya bane mahallul istinbat din ba iri ɗaya bane shi wancan ya istinbati daga kiyasi akan sallan farilla wadda za a yin ta a gida kuma ta yi to haka sallan nafila wadda za a yin ta a masallaci asali ya kamata ya a gida ita ma ta yi shi ko imamu muhammad ya ce asali su salloli na nafila ba su da wuri na musamman wala jama'a kuma ba su da jami'i na musamman fa yajuzu fi'laha fil baiti wal masjid da ka ya halatta aikata ta a gida da masallaci wallahu a'lam wa fi sunnatil maghribi sunnatani malam yace a cikin sallar sunnan magriba dinnan akwai abin lura sunnoni kwaya biyu ihdahuma sunna ta farko annahu la yusallu bainaha wa bainal maghribi bi kalamin sallar da ake yi kafin magariba raka'a biyu da aka ce sallu qabla al-maghribi wa qala fi thalithati liman sha'a to ba a so wani zance ya tsaga tsakaninta da magariba so ake da zaran an idar da ita kawai sai a zo na magariba babu jira qala ahmad rahimahullahu fi riwayat al-maimuni wal marwazi yustahabbu alla yakuna qabla ar raka'ataini ba'da al-maghribi ila an yusallihi ma kalamu mustahabbi ne ya kasance babu wani zance kafin raka'o'i guda biyu har zuwa bayan magariba ya sallaci magariba ba a so a ga wani zance tsakankanin su wa qala al-hasan ibn muhammad al-hasan dan muhammad yace ra'aitu ahmada idza sallama min salatil maghrib naga imamu ahmad idan ya sallame sallan magariba ma'ana wannan raka'o'i bi bayan magariba ake magana amin ba kafin magariba ba idan ya sallame sallan magariba qama wa lam yatakallam sai ya miƙe ba zai magana ba walam yarka fil masjidi qabla an yadkhula dari kuma baya yin nafila a gida sai ya tafi a masallaci sai ya je gida ma'ana daga sallan magariba kar kai fira da kowa sai ka je gida kai wannan rakawoyi guda biyu kaga wannan zai koya mutane sunna ta komawa gida gun su kenan ba a tsaya da ai turko turko a cigaba da tadi akan titi ba wa qala abu hafsin wa wajuhu qawl makhulin qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama abin da sa aka faɗi wannan shine faɗin makhul da ce manzon Allah ya ce man ka raka'ataini ba'da al-maghribi qabla an yatakallama rufi'at salatuhu fi illiyina wanda duk yayi sallan magriba yayi raka'a biyu kafin yayi magana za a daga sallar shi zuwa ga can makura inda mafiya darajar mutane suke a cikin illiyin wannan hadisi jama'a da ifi ne kana iya ganin illar shiga ta nan karara cewa makhul ba sahabi bane tabi'i ne da ka mursali ne baya ga haka kuma yana da wasu illoli waɗanda za ka iya samun bayanai a kansu a cikin da'ifu targibu wa tarhib na al’imamu al’albani albani Muhammad Nasiruddin Allah ya gafata mishi a lamba ta 335 ina fata mun gane wannan li'anna wa li'annahu yattasilu an-nafal in ta haka kalamu saboda kuma ana so a sadar da wannan nafila da asarin farilla magana da aka ɗauko daga ainihin malam Abu Hafsin ta ƙare. sai ce was-sunnatu thaniya sunna ta biyu an an tuf'ala fil a sallace ta a gida faqad rawan nasa'i wa abu dawuda wa tirmidhi min hadisi Ka'abu ibn ujra daga hadisin sahabi ka'ab ɗan ujra nasa'i da abu dawuda da tirmidhi suka fitar annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama ata masjid bani abdul Ashal. manzon Allah ya zo masallacin wasu mutane da ake ce musu banu abdul ashhal a madina fa fihi al-maghriba ya sallan magriba anan falamma qadaw salatahum yayin da suka gama sallar su ra'ahum yusabbihuna ba'daha sai gansa suna ta yin ainihin wato nafilfili a bayan wannan sallah faƙala sai ce hadhihi salatul buyuti waɗannan da kuke yi sallolin gida ne kuje gida ku yi su hadisin kuma ya inganta warawahu ibn maja min hadisi rafi ibn Khadijin wa qala fiha a riwaya ibn maja daga sahabi Rafi'u dan Khadij Allah ya kara masa yadda yace irka'u hatayn raka'ataini fi buyutikum ku dinga komawa gidajenku ku je ku wannan raka'o'i guda biyu wal maqsudu abun nufi anan shine anna hadiyin nabi sallallahu alaihi wasallama cewa tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama fi'ila ammati sunani wat tatawwi fi baiti shine daukacin sunnoni na sallah da tatawwi a gida yake yi kama fi sahihi an ibn umar kama yadda yazo a cikin littafin bukhari daga ibnu umar cewa hafiztu anin nabi sallallahu alaihi wasallama 10 raka'at na kiyaye raka'o'i goma da manzon Allah yake yi raka'ataini qabla adh-dhuhri guda biyu kafin azhar wa raka'ataini ba'daha da biyu bayan azhar wa raka'ataini ba'da al-maghribi fi baiti da raka'o'i guda biyu bayan magariba a gida wa raka'ataini ba'da al-isha'i fi baitihi da guda biyu bayan isha a gida wa raka'ataini qabla salati subhi da kuma raka'a biyu kafin sallar asuba su ma a gida yake yin su na'am wanne din eh wanne ne na Abu Dawuda hadhi salatul biyuti a ah, wannan hadisin ya inganta jama'a wannan takhrijin afwan wannan takhrijin na adawi jama'a ku daina kawo mana shi a matsayin hujjoji duka waɗannan hadisan gwargwado ina mutaba'an takharij da asalin malama hadisi suka musu amma wannan Mustafa al-Adawi yana da hukunce hukunce da suka saba ma hukunce hukuncen wani lokaci na kan duba shi to idan kuka ji ya launata hadisi to galibi ya karanta shi ne ba tare da ya tattara hanyoyin da kamar shi mala albani nasu ne yake tattarawa ba ko wasu malamai irin su zaila'i da su ibnu hajar to yakan yi hukunci ne akan isnadi ɗaya ko biyu amma an ka je ka koma ka duba lambobin da muke ambata insha Allah zaka ga bayanai game da su wannan dama tabbas riwaya a da take haka guda ɗaya tana da matsala tabbas amma bi majmu'i turuq hadisan suka inganta kuma malam albani ya cikin malaman da suka kware wajen iya hada hanyoyin hadifai dan tabbatar da riwayoyi waɗanda suke da asali a ƙarfafa su bi majmu'i turuq wanda galibin malamai da suke yan bana bakwai suna kokarin kawo mishi tarnaki a wannan yanayi su ce ai isnadin bai inganta ba to isu isnadi kwaya da suke kalla ko kwaya biyu ko wata matsala da suka ganta ga ta karara shi kuma yayi itsalai akan asanid kala daban-daban da waɗanda ma har ya mutu ba buga tafan ba kuma ko yanzu aka buga su ba su yaɗu ba wasu kai wasu har yanzu da muke magana ba buga su ba da ka yana da wannan kuwa ɗin ta yawan ittila'i yana da ƙarfin bincike mai faɗi ko malami ne da aka san shi da amana da nagarta ilimi saboda kamar yadda na faɗa a makon da ya gabata kuma na sha faɗa so da dama gaskiya ne nakan dogara akan takharij din shi ne akan waɗannan hadisai galibi hadisan nan nakan bi su a nan maktaba ko a gida game da menene takharijin hadisan da kuma ina aka kwana game da maganganun da yi wallahu alam wannan bai nufin ba a samun shi da kuskure ko kusuri ko makamanci haka amma gwargwado haka din mukan dogara mu makalkale akan abin da yi to shi kuma wannan ba wai ba malami bane amma ba ba bakinin shi bane ina fata mun gane wannan jama'a bakinin shi bane wallahu a'lam a iya sani na gaskiya hadisin ya inganta game da abin da malal albani ya faɗa amma shi me yace a wajen ka gani a cikin wannan isnadin ba da isnadi ne kwaya daya ku je ku dinga duba mala idan na ambata insha Allah wallahu alam to shine sai yake cewa wal maqsudu na wa fi sahih muslim an aisha radiyallahu anha qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli fi baiti arba'an qabla adh-dhuhri manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallah raka'a hudu kafin azhar a gidana a ɗakin ta kenan thumma yakhruju fa yusalli bin nasi sai fita kuma yau mutane sallah Sun thumma yadkhulu sannan ya dawo gida fa yusalli raka'ataini sai raka'a biyu wa kana salli bin nas al ya kasance yana yi wa mutane sallar magariba kuma sun thumma yadkhulu fa yusalli raka'ataini sannan ya dawo gida sai raka'a biyu wa yi salli bin nas al-isha yakan yi wa mutane sallar isha sun thumma yadkhulu baiti fa yusalli raka'ataini sannan ya dawo gida na ya sake yin raka'a biyu bayan sallar isha wa kadhalika al-mahfuz anhu fi haka kuma aka kiyaye wannan daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da ainihin raka'atul fajr ma kana yusalliha fi baiti yana yi ne a gida kama qalat hafsatu kamar yadda hafsa ta faɗa bukhari ya ruwaito da shi da al-imamu ainihin wato abu dauda wa fi sahihaini a cikin bukhari da muslim an ibn umar annahu sallallahu alaihi wasallam kana yusalli raka'ataini ba'da al-jum'ati fi baiti cewa yana yin wasu raka'a guda biyu ma bayan sallar juma'a a gida wa sayatil kalamu ala zikri sunnatil juma'a ba'daha was salati qablaha yace za a zo ai magana akan sunnar sallar raka'a biyu bayan juma'a da kuma sallar nafila kafin juma'a inda zikri hadihi fil juma'ati insha Allah ta'ala inda za a ambaci tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da juma'a idan Allah ya so wa huwa muwafiqun liqaulihi sallallahu alaihi wasallama duk wannan sunnonin da aka ambata cewa yana yin sa a gida sun dace da fadin manzon Allah da yace ayyuhan nas sallu fi buyutikum fa inna afdala salatil mar'i fi baitihi illa al maktuba ce ya ku mutane ku dinga salloli a cikin gidanku mafi falalar sallan mutum to a gidan shi in ba sallan nafila ba wannan shi ma al-Imam al-Bukhari ya ainihin fitar da shi da ainihin al'imamu muslim daga ainihin sahabi zaidu dan sabit illal maktuba illa me ce? illal maktuba sai in sallar farilla ce ko wa kana hadiyun nabiyyu sallallahu alaihi wasallama sunani wata tsawwa fil baiti illa li sai zama tafarkin da manzon Allah ya gudana akai aikata waɗannan sunnoni da tatawu'i a gida sai in wani abu ya bujuro mushi kama anna hadiyahu kana fi'il al-fara'id fil masjidi kamar yadda tafarkin shi shine sallatan farillai a masallaci illa li'aridin sai wani abu ya bujiro mishi min safarin kamar a halin tafiya da inda aka samu sai ayi aw maradin ko rashin lafiya sai a gida ko makamancin haka aw ghairihi ko wani abu wanda ba waɗannan ba mimma yamna'uhu min al-masjid abin da zai iya hana aje masallaci wa kana ta'ahuduhu wa muhafazatuhu ala sunnatil fajr yadda manzon Allah yake kiyayewa yake dagewa wajen yin raka'atul fajr ashadda min jami'in nawafil yafi tsanani fiye da duk wata nafila walidhalika lam yakum yad'uha da haka manzon Allah baya fasa yin raka'atul fajr hiya wal wutra da ita da sallar wutiri safaran wa hadara ko a zaman gida ko a tafiya wa kana fi safari yuwazibu ala sunnatil fajr ya kasance a halin tafiya yana dogewa akan sunnar raka'atul fajr wal witri da sunnar witri ashadda min jami'in nawafil duna sa'ir sunna fiye da duk wata nafila banda sauran sunnoni walam yunqal anhu fi safari annahu sallallahu alaihi wasallam salla sunnatan ratibatan ghayrahuma ba a taba ruwaitowa cewa a halin tafiya gashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallata wata nafila ba in ba wuturi da rak'atul fajr ba walidhalika kana ibn umar la yazidu ala rak'atayn da haka abdullahi dan umar ya kasance idan yana tafiya baya karawa akan salloli raka'o'i biyu akan azhar la'asar da isha wa yaqulu yana cewa safartu ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ومع أبي بكر وأمر رضي الله عنهما fa kanu la yaziduna fi safari ala rak'atayn nayi tafiya tare da sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama tare da halifa abubakar tare da amirul umar dan khattab Allah ya kara masa yadda shi da abubakar bangansa suna ƙara wani abu akan raka'a biyu ba a halin tafiya wa hadha yace kaga wannan wa in wa in ihtamala annahum lam yakunu yurabbi'una duk da yana daukan cewa Abin abinda zaka iya fahimta shine ba sa yin raka'a hurhudu a azhar da la'asar da isha illa annahum lam yusallu sunna kuma yana nuna cewa ba sa yin ainihin nafila walakin qad lakin qad qad sabata an ibnu umar annahu su'ila an sunnati zuhri fi safari kuma ya tabbata an tambayi abdullahi dan umar game da sunna azhar a halin tafiya qala sai ya ce law kuntum mustahib musabbihan la atmamtu inda ina so na yi nafila to da kawai sai in cika ne sallah raka'a hudu wa hadha min fiqihi radiyallahu anhu wannan ya daga cikin fiƙihunsa, irin ilimin da Abdullahi dan Umar yake da shi Allah ya kara masa yadda fa inna Allah subhanahu wa ta'ala domin shi Allah madaukakin sarki khaffafa anil musafir ya rangwanta wa matafiyi fi rubaiyati ga salloli masu raka'a hudu shatarha ya maimai da ita rabi falau shari'a lahur raka'atani falau shari'a lahur raka'atani qablaha aw ba'daha lakana al-itmamu aulabi da zai yi a farlanta mishi ya dinga yin raka'a biyu kafin wannan murabba'a ɗin da aka mai da ta raka'a biyu to da kawai ya cika ma sallah sai ya fi mishi to daga cikin abin da mutane suke wanda ya kamata mai tambiya anan shine jaba idan mutum ya tafi kamar aikin hajji ko umara sunanka matafiyi jama'a idan ka je mutane za ka ga ko dan tunanin da suke yi cewa harami na da wata falala ta musamman wanda kuma tabbas ne a wannan falalar za ga mutane na filfilin da ba sa yi a garinsu to za su dage wajen yinsu kafin azahar bayan azahar kafin la'asar kafin magariba bayan magariba kafin isha bayan isha da haka nan ma kawai mutum ya tashi ya yi ta sallah to za ka ga mutane suna yawan yin waɗannan mutanen ƙasashenmu na nan najeriya da makamantansu dole taɓa zuwa aikin hajji ko umara zai iya da wannan to wannan ya daga cikin saɓawa sunna domin kai matafiyi ne cika sallah da kake yi tare da su ma saboda kana bin liman ne za mu zo bayani akan wannan a cikin ainihin babi game da sallar ƙasar, insha Allah da aka mutumin da ya je ƙasar makka domin yin aikin haji ko umara ko wani abu ya kai ka matukar kai kana matsayin matafi ne kana ji a jikinka cewa matafi ne kayanka na kunshi a hotel ɗinka ko kana rataye da su kana ta yawo da su to sunnoni rawatib ba naka bane sunnoni rawatib ba naka bane in dai sunna kake bi domin wanda ya ce wannan wuraren suna da falala kuma shine a cikin addininsa aka tara baya yin waɗannan sallolin na filfilin idan yana halin tafiya in kuka ce za ka yi su a makka to lazimi a nan ƙasar ma idan ka bar garin ku zariya za ka tafi onitsha ko Legas ko kano to sai ka ci gaba da yin su ko da kana yin ƙasar domin falalar cewa wanda duk ya tabbata yana yin su zai samu aljanna an gina mashi gida na musamman wannan falalar akwai ta a nan Najeriya kamar yadda akwai ta a Makka idan ka ce kana yi a Makka ne saboda falalar cewa wanda ya raka'a biyu a harami za a bashi ladan ya raka'a dubu to haka nan ma akwai falalar wanda ya sallan nafila rawatib za a gina mai gida aljanna me yasa ba ka yi a hanyar Kano da hanyar Sokoto da hanyar Lakwaja me yasa ba ka yi me yasa sai yin a Makka kuna gane ku jama'a wato shedan ne yake riya wa mutane abubuwa akwai hanyoyi da shedan yake bi na na batar da mutane in ka karanta littafin talbisu iblis wannan tafiya da matukar muhimmanci jama'a kowa ya same shi ya karanta akwai fassarar english in baka yi larabci ba dan zaka yi discovering ashe shedan na nan yana maka wata makarkashiya baka sani ba malamai akwai yadda yake da su masu kuɗi jahilai talakawa sarakuna kowane irin mutum akwai tsarin da shaidan yake biya halakar da shi sai ga malami na Allah sai ce ni ina da tawalu ni ba na son a ce ina neman shahara da aka sai ki karantarwa wani ma sai ya ɗauki littafin shi gaba ɗaya sai ya ƙona sai ya tasatturi to ɗan ne ya halakar da shi ta yi maka sai ce a ni ban so ne na yi riya ban san riya ne ta nan ɗan sai ya zo maka ya ce in ka karanta sai na maka in ka karanta aka ji ka za a ga kamar kana son duniya ne kaga ka yi riya wanda kuma yake karantarwa wanda yake da niyyar ikhlasin sai kuma kullun sai dinga nuna maka ya ji mutane suna reaction ka ji karatun da dadi ko to ta ga yake bullowa malamai su kuma masu tsoron Allah to sune irin waɗannan bayi ibadu zuhadu to sai bullo musu ta nuna musu tunda dai akwai falala ka ci gaba da yi kawai kar ka kula da wancan hanin da aka yi to shine irin wannan kaga akwai tanakudi karara in ka ce saboda falalar harami kake yi sanda kake makka to sai ka ci gaba da yi a nan najeriya in kana matafi saboda ɗayar falalar wanda kuma mutane ba sa yi kuma suna sanar duka falalolin ala halin jama'a wanda ya je aikin hajji ko umara abin da ya kamata ka nace a kan yi shi ɗawashi idan kana harami domin ne wanda in ka bar makka ba za ka samu halin yin shi ba in ka dawo gidanku garinku za ka ci gaba da katun alkur'ani za ka ci gaba da fulfili da sauransu ka nace da yin ɗawafi da kewaye ɗakin Allah ko da yaushe saboda shine ba za ka samu hali ban ka ba harami ka kuma nace da zuwa majalis na malamai da sauran karatuka domin shi ma idan ka baro maka to babu irin wannan malama a garinku malamai waɗanda suke aikin suke nan karantarwa kuma ilimin sun sha ya ishe su kuma a shirye suke in ma za ka kwana a gabansu ne za su biya ma karatu wannan musamman ga ɗaliban ilimi kenan waɗanda suke zuwa makka an biya musu umara ko hajji ko sun samu sun biya da kansu amma sai ga mutum ya je wai malami ne ma wani sai ya ta dai a gari kawai yana yawo tsakanin shaguna yanda mata suke yawo yana siyayya ba shi wancan kanti ba shi wannan kanti kawai yana ta yawo bai san ina ake karanta ilimi ba ba zai ji waɗanda ba zai je ya zauna a gun malamai waɗanda aikin suke nan ba a haramin da kuma a cikin garuruwa a makka ɗin da madina kai har ma da wasu wurare waɗanda ba nan ba irin yadda aladun najeriya ɗin suke zama kwana da kwanaki ba ɗauko su ba sai ka ka shiga ka je kai ta karatu sai ka gama ran da aka ce ku tashi ku tafi gida kana jin haushi yayin da duk alhazai sun ƙosa kuɗin su ya ƙare sun kosa su dawo gida duk da bala'in Najeriya ba za ga gaba ɗaya an kosa jama'a amma kai za ka ji a lokacin ma ka ga wurin zama ina mara zaka samu wata sabuwar biza wannan ga wanda yake son ilimi kenan ina ba ta jama'a mun gane wannan kuma kamar yadda nake faɗi jiya anan in dai ka da tarihin ɗalibta to wajibi ne ka kokari ka fita kunya daga cewa ka koyi karatu ɗin ba ruwan mutane da cewa baka tsaya kai ba ba dai sun san kana zuwa makaranta ba wata za a buƙaci karatunka musamman in daga wani gari ka zo Zaria ko Kano ko Sokoto ka zo neman ilimi mutanen garinku suna can suna bukin ɗinka cewa ya tafi karatu sanar duk ka dawo to sunan ka malami da zaran sun ji ka ka gaza abin da suke tsammani shikenan ka lalace ka kuma batar da su ma'ana ka ba su haibatu amal kai disappointing din su Allah ya tsare mu almuhim shine sallolin nafilfili jama'a ga mutumin da yake matafiyi to ba nashi bane baya cikin sunna yinsu. to menene matafi kai kake defining din kanka a matsayin matafi da zaran ka bar garinku ka je wani gari to ya danganta ga yadda ka ɗauki wannan garin shine yanzu a cikin akaliyaka a cikin consciousness ɗinka kana jin nan ma garinku ku ne ka zo zama ne dafa'an to ka zama dan gari kenan koko kana jin cewa kai matafi ne kuma kana ɗabi'an matafiya shine baka sakin jiki kai ta kashe kuɗinka baka baza kaya ka samu wuri ka zauna tirshen kaman ɗan gari kana ji a matsayin cewa ka zo yin wani abu ne kuma da zaran ka gama za kuma garinku duk wanda ya je yin bautar ƙasa NYSC wani gari za ga haka yake kayan shi a kulle suke bai cika sakin jiki da garin ba duk abin da yake yana da sabako to wannan matafiyi ne haka masu zuwa makaranta wani gari sun bambanta da wanda ka dauka wani idan yazo nan albani science dalibi ne yazo karatu secondary school ko to zai dauka kawai nan garin su ne haka wani in yazo ABU wani kuma yana nan da ainihin abun nan eh, eh, eh, yana matse yana jin cewa a takure yake zaman da yake anan to wannan shine matafi irin wannan duk sanda zai yi sallah shi kadai nafila zai abin nan zai yi kasar zai to duk irin wannan yanayin babu ainihin wato sunanin rawatib a kan shi saboda har yanzu a matsayin matafi yake saboda ya bar garinsu kuma inda yake baya jin cewa shi ɗan gari ne daga randa ya ji cewa nan garin ya zama nasu shi ma ya zama ɗan nan garin to hukuncin shi ya canza da akwai sanda ka je wani gari ka zauna farko a matsayin matafi ka je fatauci ko wani abu ko ka gudu saboda wata matsala a garinku ka je can da sunan ka bayan lokaci kaɗan sai ka ji cewa nan ya maka daɗi muka ji muka zaune gari ko to shi kenan hukuncin ka canza yanzu kai ɗan gari to sai ka iya sai ka iya fahimta yadda hukuncin waɗannan ƙawa'id na addini za su canza game da rayuwarka na mala eh. shi ne ya danganta ga yadda mutum ya suranta ne kai za ka suranta wa kanka wannan shin a tafiyan nan da kake yi in ka je misali iyalanka suna zariya kana aiki a kaduna ko abuja ko fatakwal in ka je can kana yin kwanaki kaza ko watanni kaza shin can ma agun ka gida ka dauke shi ko ka dauka can bakunta kake zuwa akwai wanda zaka ga haka din ne yana da iyalai a Zaria aikin shi na Abuja amma Abuja ma gida ce kamar inda Zaria take gida to wannan bai da ahaliyar matafi san sanda yake Abuja sai dai yana kan hanya wani kuma har yanzu yana ganin Abuja ba gida bace ba ko yake zuwa to Abuja ba gida bace a wurin shi kenan kowa shi yake makan shi defining ina ne gida gare shi ina ne yake bakunta da gwargwadon yadda ya ɗauki rayuwa ko yadda ya fahimce ta ko yadda ya samu kanshi a ciki abu ne mai saukin fahimta amma dai wanda da yake kan hanya to wannan matafi ne bil ittirab in ya isa wani gari to hukuncin da gwargwadon yadda ya ɗauki kanshi a garin ne ko aikin da ya kai shi garin ko abin da ya kai shi garin ko daɗewar shi a garin ko sabon da yayi da mutan garin kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan makka ne haihuwa uwa da uba amma tun da ya kaura ya koma madina in ya zo makka ya lissafa kanshi a matsayin matafi amma Usman shi ma kaura yayi shi ko in ya dawo makka sai ya ce shi har yanzu gida ya zo a wurin shi ya fassara shi har yanzu a makka a gida yake kaga kowa ya fassara wa kanshi ne yadda ya fahimci waƙi'in abin da ke faruwa gare shi haka mutanen sahabbai da suka yi kaura suka tafi shaf galibi zamanin daular bani umayya da suka zauna a can sai suka dauka kawai to yanzu nan gida ne daga cikin sa akwai wanda in ya zo madina sai ya kaso daga cikin sa akwai wanda idan ya zo madina sai ya ga ya dawo gida ne karanta sa a cikin musamman da Ibnu abi da makamantansu yadda suka mu'amalanci waɗannan nafilfili da makamantan abubuwa irin waɗannan abinda ake so jama'a mu gane mu tafarkin mu shine bibiyan tsarin da sahabbai suka rayu da yadda suka yi addinin su to wannan shine abin da muka rijista cewa shine irin addinin mu akan shi muke rayuwa to ba su da matsala game da wannan kowa yana makan shi hukuncin da haka ya dauka haka ya ginu da gwargwadon yadda ya fahimci wannan sura ta zaman gida ko ainihin halin tafiya na'am na'am aka cika tare da shi na'am amma in ya zama na an kamar bai samu sallah ba na'am ya zo zai yi sallarsa na'am ya yi kasar hmm. daidai ne wannan da yake idan mun je babin kasuru za mu yi magana akan wannan game da sabanin da malamai suka yi game da shin mai kasuru ya bi mai cikawa in ya bi shi zai cika ko zai sallame tashi ta za mu je babin insha Allah kuma za mu yi magana gwargwadon abin da Allah ya sauka mana daga maganganun malamai daga ainihin su ibnu hazmin da su mala albani da su ainihin alimamu ibnu qudamah al-maqdisi imamu nawawi duk suna da maganganu akan waɗannan kuma Allah ya kai mu insha Allah za mu tattauna maganganun kuma mu ji menene takikin da malamai suka yi da akwai maganganu kala kala game da waɗannan amma a takaice surar da ka faɗa daidai ce babu laifi akan haka insha Allah Thank da Kiyamun na'am eh, eh. layli ma ba a yin shi idan kana matafi sanda kake kaso, sai dai ka takaitu akan wuturi kaga sunanin rawatib nan sun fi kiyamun layli karfi amma ba a yin su azumi shine aka baiwa matafi dama ko yayi ko da na nafila ne in ka saba ko kai ko ka bari ko kana tafiya ko kana halin zaman gida ga wanda ya saba yin azumin litinin da alhamis ko ayyamul bidi ko makamancin haka ko ma har ramadan to shi zabi ne in ka so ka yi in ka so ka bari ko da na nafila ne mu ji wannan jama'a azumi matafiyi na iya yin azumin nafila amma eh, sallah wajen sallah matafiyi an rage mashi sallah wanda aka rage mai a kansa ake so ya tsaya so da hadisin muslim na cewa Allah yana so ya ga kuna aikata saukin da ya muku kamar yadda yake so ya ga kuna kulawa da abubuwan da ya ɗora muku na wajibai da haka jama'a mu gane wannan insha Allah wallahu ta'ala a'lam sai malam yace na'am eh sanatul sanatul eh, abin nan ko taitul masjid kwarai zai iya yi saboda sunna ce wannan mai sababi zai iya yin ta وقد اختلف وقد اختلف الفقهاء اي الصلاتين اكد yace malamai sun yi saɓani, tsakanin wuturi da sallar sunnatul Fajiri wacce tafi karfi ala qaulaini zantuka guda biyu wala yumkinu tarjihu bi ikhtilafil fuqaha fi wujubil wutri yace ba zai yiwu ayi tarjihi game da saɓanin da malaman fikihu suka yi akan wajabcin wuturi ba akwai malaman fiqhu da suke ganin wutiri wajibi ne kaman hanafiya faqad ikhtalafu aidan fi wujubi sunnatul fajr haka nan ma akwai sabanin da aka yi wasu suna ganin cewa rakatul fajr ita ma wajibi ne a wurin sallar asuba raka'a hudu ce wasamaitu shaykh al-islam ibn taymiya yaqulu sunnatul fajr tajri majra bidayatil amali naji ibn taymiya na cewa sunnar ainihin wato sallar raka'atul fajri tana gudana ne magudanar farkon aiki wal witru shi kuma wutiri shine karken aiki kenan ma'ana ibadojin wuni to farkon su mabudin su shine raka'atul fajri sannan karken su shine wutiri zaka ba magana a ce wace tafi kowace ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي سنة الفجر والوتر بسورتي الإخلاص da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallata sunnar ainihin wato alfijir da kuma sallar gutirin dukkanin su yakan karanta suratul ikhlas wa jami'ata aljami'atani li tauhidil ilmi wal amal domin wannan sura tana dauke da ainihin tattara tauhidi na aiki da kuma na sanin Allah qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad wannan sura kamar da hadisi ya tabbata a cikin Bukhari da Muslim cewa qul huwallahu ta'dilu thuluthal qur'an suratul ikhlas daya take da daya bisa ukun alqur'ani saboda daya bisa ukun alqur'ani bayani ne akan tauhidi kadaita Allah a cikin sunayensa da ainihin ayyukansa da kuma kadaita Allah a wajen bauta ita ko wannan sura ta takaitu ne akan wannan karatu akan wannan babi din sannan kuma saboda wannan bangaren shine bangare mafi muhimmanci da ke tseratar da mutum tauhidi fiye da duk wani abu fiye da duk wata ibada ko wasu halaye nagari ko duk wani abin da ake yi a samu lada domin shi ikhlasi shi kadai na iya tsirar da mutum amma ma'ana shi tauhidi shi kadai ya tsare da mutum amma ayyuka nagari da sauran abin da ake a samu lada ba sa tseratar da mutum sai in an haɗu da wannan ikhlasin ومن يعمل من wa huwa mu'min wanda ya aikata nagari alhalin yana da imani to sai manzon Allah in zai fara aiki na addini a kowane wuni da asuba din nan sai karanta suratul ikhlasi haka idan zai cike aikin shi na karke wanda daga shi zai yi bacci nan ma sai ya karanta sutul ikhlasi saboda mene akwai tauhidul ilmi wal amal akwai kuma tauhidul ma'arifati wal irada tauhidi na sanin Allah da sanin ainihin irada Allah wa tauhidul la wal qasdi da kuma tauhidi na kudircewa da kuma yin abu ainihin wato da ikhlasi shine al qasd da nufatar Allah intaha magana ibn taymiya ta kare anan wadda malam ibnu qayyim al-jawziya ya dauko mana amma ina ganin jama'a saboda kurewar lokaci wannan karatun mu tsaya anan sai mu tashi wa qari al fuqaha saboda akwai maganganu manya da ya kamata zamu ji su zai ambata kuma Allah su zamu ƙara wasu bayanai da malamai suka ambata dangane da falalar ikhlas da yadda ainihin Allah ya bata wannan daukaka da falala da maganganu da malamai suka yi akan haka za mu ji su insha Allah a tattakaice a karatu na gaba muna roƙon Allah ya sa mu dace Allah ya gafata mana kurakuranmu Allah ubangiji ya iya mana Allah ya ji kan magabatan da suka gabace mu akan ainihin wannan da'awa ta salafiya musamman a wannan makaranta tamu muna addu'a ta musamman ga malamin da ya kafa wannan makaranta babban malami malam Muhammad Awwal Adam Al-Albani Allah ubangiji ya gafata mishi ya mishi rahama ubangiji Allah ya bashi daukakar da yake baiwa mutanen da aka kashe su bisa zalunci da shi da ɗansa Abdullahi da matarsa Ummu Abdul Barri Allah ubangiji ya maye musu abin da suka bari na ƴan uwa da zuriya da ɗalibai da da'awa Allah ya ci gaba da kai mishi ladan ayyukan alkhairin da yi Allah ubangiji ya gafarta mishi kurakuransa da shi da sauran wanda suka rigaye mu daga cikin ƴan uwa da abokai da iyaye da sauran musulmi gabaki daya Allah ya samu mu cika da imani subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astag suruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullah